sun kasance wa shawarar musulmi da wuri a yin sana'a sun kasance a zama da su da wuri saboda abin da ya faru amma ya su ne وهذا وهذا تفسير آه، تفسير الباب وقال رحمه الله ونشهد ان لا اله الا الله قال الله ما رأت من الفتنة الثالثة ملي أسأل أن أتقول منها ولي أي أسأل أعلم وقال ابن مسلم الذي سلم صلاته شد أبوها وقالت لمسلمون ولا أعلم من الله ومن ومن الله أعلم wannan aisha wani kamar da kuma da yau mun shi haka ne kuma ba cewa dai su wayannan su ne wanda su hada da kuma da su aika da aiki ne da su hada da ta hada da kuma da ta hada da kuma wannan shi Allah ta ba da lafiya wa ta tsara Allah ta tsara tsarawa da ya tsara a rai hakika sai ya komo da kuka da kuma da ke kuka da ranar kiyama wanda su da azabi ne da tsara musu azaba a lahira ina da duniya ne mai julli da wulatanci da arzikin da karɓar duniya a wajen su kamar yadda a nan su yawa da kuka da su kuma suna kuma da duka wannan sun yi aiki da kuma
الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون
cewa ba da wani ya da su da kyawawa da nuna yayin da gwalwa da ya dace da shekaraci ai da gwalwa da ma'ana tun da rike su da ba su yi duka kan yi hanyar rana kamar kowa da lafiya والبلايا صوبا وبلايا من المسلمين كذلك الله تعالى يشوف وبلايا الأبوة الأبوة مثلا ونصر للأمر والأولى وضع صداع الله عليه وسلم المسلمين الكل والمعارف من الكتاب والكتابون لا تعرف لكن نصر على كل مسؤولية ولم يذكروا صداعه صداع الله مسؤولية وخلق بما يقول الله لا فلما أطلق ومرت على يملك الرسول وما يعلمني فخلف وما يعلمني أنت خلقه ما كل استطاع وتلبيه لدى فخلق الناس من خلق والكتابة تزوج كاموس وتزوج خلق بعدين وتموت أن تيجي مما تمنى بعدين الله سبحانه وتعالى يقولون هذا يقول بالنسبة لهم هذا أو أو يقول كذبتي أي نعم هذا الشيء الذي يسلم من الله من أولئك كذبتي من الدنيا من عذاب أولئك بشر يقولون بالنسبة سوى بعض الأمر يقول لنا بعض الله بالنسبة لبابا الله تفضل الله بالنسبة لبابا ألم يكتب عليهم ميثاق الله جل وعلا Allah ne ne ne mutu Allah ne ne ne ba ba ba ba ba ko yin su ne ba ba ba Allah ya kullu Allah ya su ne za su ga da su ga da kiya ko da da su ba ni su kana da abin da ke cikin wannan jami kada su ga da abin da ke wa da Allah ya da su ne ne da su ga da mutum da ya san cewa zai yi rayuwa ya san cewa ya san rayuwa da ke cikin da da kuma ba dole ba shi ke da za a je ba da na yanzu kuma za a ci gaba da magana annabi musa ya ce da wannan da ya kawo su a saura an yi musu da kwasu ce ba su da ba su da ba su da ba su ya Allah ta ba su da ya ce da bayan kuma da su wanda sun da ba wasu an mata mun ya rasu da su yi kuma wanda suka da ya gari yayin da an kawo su wani dutse ya kace ga dutse da aka musu kusa da kawo musu ko su da ba ba da musu dutse da ko kuma ga shi da su kusa da su an da musu dutse ko da ka ce wannan jirgi da yake kusa da su ko da musu ai ai tsaro wannan ruwa ce hakan da wannan dutse ba zai ko ba su ta shi da kai da su ba su in Allah ta ba ta da su ga ni da ni da ko ka ba su da su da su a ana wani ya ku za ka imani za mu ka tuwa abubuwa idan Allah ko ya kana da ku ku ce ku ce da yake a tsawaye suka suka fara su ya musu nan su ce bara ku Allah ba ki ce ku yi nuna musu aya sun ce dutsen da maza ta cikin inda kake gaba hada mutanen nan hada su da zaba da duniya suka ga wannan sun ce azabu imani Allah ba ki ce a mun tsara da wasu ya tsira wasu yayin da wannan abu ya faru sai ka tafi wani ayyukan makaranta da ta wasu sun rubuta ayoyi na mai madina alhali kuma suna sarrafa ce na ba ma lamun fili sun ga sarrafa surorin alkur'ani da wani kashi ba za ka samu sura wani ka samu sura mai kiyaye ko ka samu sura mai kiyaye abin da suka bayar ma wani na bayar sura mai kiyaye ko sura mai kiyaye duk sura za ka same ta ko ka samu da ita kafin hijira sunan wani sura mai kiyaye ko da ku lokacin kada su lalata da bayani ne a yare kajin kuri ne in dai ba a yi jira ba su da zaka ba kai don ko suna kuma da zama jira ne bayan jira ne to ko da ya zo gari ba kai suna wannan suna suna suna suna da ka ba mu suna tare da cewa hasa ko sami don su dole su saka a suna dani eh a suran duniya duniya da a duniya sunan duniya da ke na tsakani a ɗariba ko mutum da zafi a jirgin jirgin jirgin da zafi suna tsaron da tsalani da duniya ne a nan na gaji da wani jima'a a wani wannan su saba ne a wani lokacin da aka tsara da su da aiki da kuma da kuma da ya a wannan suna amma suna da tsari suna bayyana wannan wurin ne shi ke da wannan da abin da ta fito da lafiya هذا ليس الآية من الذي خلق لك القرآن ولا تبع إلى بعض من ثلاثة ولا عنها شيء والرسول آية أنا ولا أجوبة وبدأ بهم إلى أن يقدر ويظن أعلم مكرنا وقال الملك الذي هجم المال الذي وقال أنا آية ولا تبعنا يسجد آيوين يمنى نسوه نسوه بكري أو آيوين ومن يهودا لك وإلى نسوه kuma gari madina ya gudanar da su su gari ƙwararra su mai mutunta su ne wanda ya kuma gudanar da su wanda ya gudanar da su ya gudanar da su ana ta da ya gaba da kisa za a shiga kisa da za a kai da zama da cewa ana ta da ya ce lokacin da ya ce kan adam ya ce wanda zai turo mana ana yawa da wani idan turo ana ba da wani mai imani da su shi ne ake ba da ويزيد ربك من بني آدم من سرور ذريته وأشهد أن لا أمكن ألست بيوسف قالوا إليه شهدنا شهدنا أن نقول لكم أن نقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولا آية آية التي سنة سنة غدا الأول من الأسباب تقدم الذي آدم suna rubuta yayin da suka tafi a tsawon su suna kayan annabi adam yin su ko yin su suna bayan annabi adam zuriya suna suna nan a zuriya lokacin da aka fitar su suna kaman a a kaman bayan zara suna nan a bayan annabi adam kamar yadda aka fitar su ke wannan wasu a zai suka ce ya faru ne wani a wani a wani kuma ya ce mata ruwa لكن المنجيري أعرف أعرف المسكة الجميلة المسكة مكة المسكة الجنة الشمال من سورة الشمال الجنة لم تنبقوا كثيرا من سورة رسول الله فاجروا suka shaida cewa al'amu sun suka shaida wa faruwa su cewa ranar da mun yi sun ala su biyar duk al'amu ga suka ce suka ce gara hakika mun yi imani an tarafu ya fi idan sun kashe da da muka su gaba duniya Allah ya kuma wasu da duniya ba su sake canza magana su sake kada cewa kawai domin sun zo lahira da su sun nuna lafiya da su zo su da su jira su wani akwai da su haka dai sun zo lahira da wani akwai da su yau da kyawa da su zo lahira da wani akwai da su إنا كنا عن هذا أي كنا كل كنا عن التوحيد كل كنا عن هذا التوحيد وأنا وكان كنا ذاتي نعم كل كنا أبوها لأن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا القوي لا يعلم هذا الأمر ومن كل سكرة لا شر أما يتكلم في يعلم ألا بكن سيدنا وصل على مزار وصل على الأرواح halarta da dukkan shi ba ne da ubangijin kuwa su suka ce bare ne ubangijin malamin suka ce duk wanda ya amsa a wannan rana in ya amsa in amsa wa annabawa ana ubangijin shi ya amsa in amsa wa annabawa ana ubangijin ba shi ba shi ba shi ya amsa in yadda sabon sai amsa wa ne mutum haji in ya amsa kuma mumini ne sai zama mumini tun daga nan cewa Allah kuma ya riga ya zaɓi لكن هؤلاء الزمن والأقوال وهؤلاء الزاد والأقوال من الأقوال التي لا malamai suka ce abu a rumana ne su suka ce kallani ne kallani ba shi ne kasar indiya inda ala ba da kwana da suka da ka sun suka kasar musamman ya rufe indiya da kallani ba sun suka da kwana da suka da ya jinda zikir suna da wani yau shekara da tsoro an faɗa da adam da zai tafi kawai da shekara da tsoro kada da yanzu kada ba da da tsoro ya saba ganin mutanen gwamnati masu wasu suna wata wala da wala da wala da biyu suna da wata da wala da shi ba da ya zama wani ba da kuma shi ya tsara wata ya zama wani kai da ya da talagai da shi wasu ba da wasu ne ne a yanzu duk shekara ya zama shekara wata shekara da ya zama a nan kaba ya kuma da wasu da ya kama hanyar da ya dawo sai ya arba ko ko sai baya da gida ina sai buru ina ma da zai kuma ba ku da ya sai shekara da zai ya zama sai da gani a wani sai zo arba sai gane da a kuma suka gane da kuma da sun kwana da kuma da gane da ba suka zo arba suka gane da ba suka bayar da zane da wannan wurin sai na yi da wurin da wannan wurin ne aka yi a wannan ɗaukar tsawon wurin wasu ba da suka ci kuma a haka ya gefe sarfa mai wurin a layiya ne ko a gefen marmar ne ko a sassari ba ne ko a makar ne ko a aiki ne kuma da wani suna da wurin da aka yi duk ina ga abin da ya fi ya faru shi ne abin da ke nuna da ya إن الله وصلت على آدم الله تبارك وتعالى يا شيخ ما يعلم آدم فقد ذربيل سوى بايا سبحان الله وما هذا سيدنا محمد وقال رسول سوى الله قال أنا لآدم وسيدنا الله وقال عليه ولا صفر فقال هؤلاء يلزمهم من أفضل وإذا من الله بسنا سنة من أفضل وبعمل أهل الجنة يعملون ولا تحدث أن أهل الجنة على أحد من أعمال أهل الجنة فلا تزيد الآية والآية من أهل الجنة وهؤلاء إلى النار فإن مدهنه ولا تحدث وبأعمال الهوى وبأعمال أهل النار يعملون لا تحدث الآية من أهل الجنة حتى حتى يموتوا خشوا كما تعالى تعالى لا يزال يدخلون نار wannan yana cikin hadisi da sirri ne rojo mutum ma ya rojo shi za a zabe shi ina cikin mutum din ne a rika cikin mutum ne yana cikin hadisi ne na dubu uku da guda daya idan kuma a cikin muslim ne za a zabe shi shi yana hadisi ne yana kuma shafi mai da ke nan wani kusurari kuma ya suna masa ƙara ƙari sai wani yake ya rasu da la da ne da rana sai wani yake zaɓa da shi ya rasu da la ya zaɓa da jama'a ya fi aiki da aiki ƙala da kuma ya suna wa wa ne wasan da sai kula da kuma sai shi malu a kullum da ya suna yi ba mai mu yi aiki mu kuma an kwaikwayo masa wannan hadisi saboda shi wannan hadisi saboda aljanna shi da aka da ake yin aljanna wannan hadisi saboda wuta shi da aka da ake yin aljanna ومن خلق الله والجنة يبدون لأعمال الجنة ولا يعتقد أن شيء دون الجنة كما يشهد به ومن خلق الإنسان ولا يعتقد أن الجنة يكون لك على الإنسان sai ka tabbatar da shi ne da aikin aiki da wuta dabbar kalam alƙalin ya riga ya kushe lokacin da alƙalin da ɗan fata su gudu alƙalin da sun riga sun kushe wanda da kuma ɗan riga sun kushe sai ka kasance sabon suna sauka da kai ne ana kuma ne ya riga ya ɗan yana da na kan suna yana da wani nan su gudu to ne ne da ne da ya yi Ya Allah ya yi ya yi domin Allah kuma ya saboda kowa aikin tun da zai ya aikin ya yi da wani aljanna da zai zo kuma ka in kuma ya ji ka zama dole ne zai zo kuma ka da aiki ga mutum da zaka zama aiki da Allah ba da wata rana ya kuma ta kuma mutum ne domin ya zama gida ba su mutu a kuma da ba su ne wannan ya yi shi ba a zan ko ya shi da Allah da ba kamar da kuma da shi da ya zama to menene cewa Allah wani ya yi da zane bayan ga ya yi da gaba da gaba sai ka tsira shi mutum a misali idan ya ce shi a mutum da zama ta wani abu ko a zara wata bai da bayan da ba su ne tun da biyu wani da zuwa lalle ya yi da fata wani da an ma ma'a da wanda shi ne misali Allah kuma ya ce da aka wata ne kamar da mutum ya yi da mutum ya tsaya ya manta da kana ɗaya da suna wani cikin ne zama da daga to haka mutane mutane suna faɗin suna kuma da ke kuma mun canza wani da yawan zuwa ake suna ba kama ana ɗaya kuma haka nan na kuma yake zuwa na kawai wani kayan kan wani kana wani kana da zai a tsakan in ka suna masu zai ga yawon da wannan mutane a kan mutane cewa suna mata wannan tsoron tare da cewa a biyu da ya tsala da tsala da yake kullum da wuri ne da fitina a bawon imarulani da wadatani da wadatani a kowane da kuma yake aiwa da tsala da yake ana aiwa da zai a cikin na tsaye a bawon yin zama samuwa a ramin da magani duk da da shi mai wuce ayyukan tsiraki wasu su mutu da tsara yanzu ya zama masa da tsiraki zai zama da shi da tsara ya zama masa mai wuce zai zama da shi mai wuce ayyukan tsiraki da ko zama masa abin tsawari zai zama da shi ba ba wani fushi kamar yadda cikiya take ayyukan in ita fara ce sai ka zo lokacin da ya tsara in ita fara ce lokacin da ya tsara ya fara kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake yake halittar mutum yana da sai da ruwa zai to da da abuwa da su ka canza wa hada abu da ba wanda ya rubuta haka kuma da mutum su wanda alƙawari an yi ne lokacin da Allah kuma ya samar da alaƙa da kuma ka da ya samar da alaƙa kamar da ayatu نعم ليه بتقول كده انا لازم ذريات لو انا دلوقتي لو قاعد مسكين الصغيره نزلوا لي نزلوا لي العيله الى الحاضر كان معايا صدق انه انا بنيت وفي ذلك الوقت الغراء كل الوقت المبتلى لسه لا يمكن الارواح بهدوء surori da kake kallo sun rubuta da Allah ya kwanta ya yi tun daga wannan lokacin ya yi su kuma da kuma zan sai sun saba kuma da Allah ya kwanta in kun san duniya nan ba ta saba kuma da Allah ya kwanta kuma da sun saba ko sun abu lokacin sun saba ba ta kwanta ala suka Allah ya kwanta ya yi alawa zaru ala talatin sai suka kasance sun duka الشخص الأول تنظر إلى هذا الحج ثم نبقى sun yi magana Allah da bayan wata ala wace yi wace shi gaba da kuma sai suka kasance sun yi mushahara da jama'a da Allah wa ajabu wa ajabu bi muhammadu ne kila da wala ba kuma da wannan kila da al'abaru da yin gudan da kalabar to ci gaba da wani sai suka suka da shi ne zama guda sai kuma da farko sun yi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana to su sai suka ga jama'ar Allah a jami'in da Muhammadu iyali ne sai suka amsa suna suka amsa da soyayya kuma sannan suna ganin Allah da suka ce bala Muhammadu wannan tsari saboda mutuwa da kuma kitaba sai suka ji wannan magana ko shi ne da Allah sai suka yi mujahidin da Allah tabaraka wa ta'ala bayyana تدخل مع العلم تبارك وتعالى حجابه وهذا كان تعبير حجابي ولكنه حجاب نبيك ورحيم فقول حجابي بريدي فتدخل الكتاب وتدخل على تبارك وتعالى بالإيمان يذكر دون تدخل الإيمان وشيء يقول جلاء يذكر كلام تبارك وتعالى فقال من يذكر جلاء وصف الثالث ثم الأقوى ما شاهدوا إليه ثم تدخل ثم قال sai ba su amsa ba sai ba suka ce su ba su aru mai ne na? sai suka kasance su ba su ji komai ba sai su ba su su ba su komai ba a sabon auren sai kuma kuma kuma suka kasance a gaba sai kuma kuma sai suka kasance wa ne mumine sai kuma kuma suka kasance wa ne Now, تقولون كنا سوى في أولا ألا كبار قول على يدي ألرت منهم وأنتم تقولون فرنس نجيب على نبيو سبب الذي سلطة الذي يمين الناس في النبارة سوف قلتوا تقولون سبب الذي لا يدي هذا يقول نعم وإنه a wasu malamai suka ce wannan abu ya faru ne a kan sauran akwai magana guda goma sha wasu malamai suka ce abu na farko ne ɗan ce ina ne wa sauki aka ɗauki wannan alƙawari wasu malamai suka ce abu ya faru ne a alƙuba shi ne gefen arfa kamar yadda shi ina fara da wasu wasu malamai suka ce a an yi shi ne a sarkariba a ƙasar indiya wasu malamai suka ce a tuwa na kusa da daga adam a aljanna ya kafa yau ba وكلبي أخذ من مسكتي كل مسكتي أنا أقول لك أنا يبي مكة لمدينة على تقال مكة لدعية أنا نقول لك أنا ومن شيء إمام علي ما يبي أتمنى كل مسكتي أنا أنا لا أقول إني على الجنة على بس من وما لديك ولا يجب الإمام بالمكان كما إلهي نبع من دين أمين أنا بكاتب إن لم تجد هذا ɗauko mana alƙawari ne shi ne magana da farko magana ne biyu ko cewa an fitar da mutane a bayan adam cewa wannan ya sa cikin hadisi ya sa cikin hadisi da yi cewa ana da wani ban tsada ya shafi bayan annabi adam sai ya zo su yi ya ce wa haƙula ila jannat wa la qurani wa haƙula ila nar wa la qurani wannan kuma ya tabbata cikin hadisi duk da cewa ita da farko ɗalibai sun zaɓa ne kan cewa a ina abin ya faru to su ce ga inda ba ba su ce inda ba kuma ina ne ce shi ma wannan a ciki yana tana da kila su ganci magana ta kuma kuma shi ne yake misali cewa inda abin ya faru shi ma sabani ne na ba su ce ga kuma su ce ga kuma ina ne ba su ce ga kuma shi ne su gaji domin a ƙarshen kowane gashi na wani adam ana samu ana samu a kowa yau da kuma yake take kuma da wani mutane wanda kamar wani matsaloli a cikin matsaloli ya fi shiga wani ne aka fi da wani mutane matsalolin zurna aka fi da zuri wa aka fi da wasu mutane aka fi da wasu mara a yau kuma zaɓin suna ba a cikin ana zama su ma Allah ya fi da shi a cikin kuma amma ba ya yi da zai da shi da wani amma ba ya yi da wani ولا يكون الكتاب الله تعالى كل الخطوات تجوب فأعتبر أنك تحكم له لا فما أنظرنا أقمش من ذلك إلى الأرض أعلم أن هذا المكان يتكلم عن المدن أن هذا المكان وسبيلي أن تصدق على من أعلم تصدق على البلد a cikin shafin mutane muka faɗi wannan shi ma yana cikin maganganu da suka fi da da ke da ya auka duka da suka fi da kariya din su da suka zama annaba suka zama kariya su da mutane su kuma wanda ba su auka da ba saboda su ke da saboda su ne annabawa saboda biyu su ne tarihi mai imanin Allah a yawa wadana saboda kuma wanda su auka su ne da aikin Allah ba mutum ya ba su a ikon ba ta wani wasu da kuma mutum su ne su ne su ne da zama wasu a wasu ta su ba za su yi wani ba za su yi wani aiki abu na farko kuma shi ne cewa an yi wannan abin ne an yi shi ne ga baki da bala ma'ana ba ce da an ba aka ne ai bala shi ne harshen na larabci wata inganci bala shi ne ka amsa malamai suka ce inganci bala ka amsa da lallai ya ci ka haka wani su ba ka ce ba shi ma malamai suka ce da wannan kalmar ta bala ya kasa wannan ne ba su da ya kasa da wasu ba ba da lokacin da cewa ayyukan da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shi ma lokacin da Allah ya rubuta ne ko su daga ya ce ko su daga suna cikin da wani bayan sannan shi ma an ce akan wasu zuriya ne malamai su sun ga wani da kuma da aya ne da da da ko da ne mun zuriya ne Allah ya rubuta da kuma da suna da a Masha Allah ya da zamu